cewa ka to bismi da haddasa na Abu bin Abi Shayba wa Abu Quraid qala haddasa na Abu Muawiya an al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار muslim ya samo wannan hadisi daga malamin shi shahararre al-imam bakar bin abi shayba cikakken sunan malamin shine al-imam abdullah dan muhammad dan abi shayba wa abu quraib da kuma al-imam abu quraib al-imam abu quraib shi sunan shi malam muhammad ɗan ala al mutumin kufa ne قال waɗannan malamai na imam muslim guda biyu suka ce haddasa na abu muawiya malamin mu al-imamu abu muawiya ya karantar da mu hadisi shi ma malam abu muawiya sunan shi muhammad dan khazim ba khazim ba khazim ad-darif shi ko yace anil a'mash ya karbo daga malam a'mash shi ko malam a'mash yace ya karbo an abi sufyan daga ainihin malamin shi abu sufyan ba abu sufyan sahabi ba wannan abu sufyan tabi'i ne sunan shi talha dan nafi al-wasiti mutumin ainihin garin wasit ne al-iskaf shi ko yake cewa an jabirin ya karɓo wannan hadisi daga jabir dan abdullahi sahabi قال جابر يتي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ونمتن يزور من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله لم يوجبتان متن يزور يا من ذن الله waɗanne abubuwa ne guda biyu tabbatattu waɗanda babu shakka a kansu faƙala sai manzon Allah ya ce man mata la yushriku billahi shay'a dakhala janna wanda duk ya mutu baya hada Allah da komai to zai shiga aljanna to wannan magana tabbatacciya ce babu canji babu rawa haka take babu gyara a kanta wanda duk ya mutu baya shirka zai shiga aljanna hadhihi mujibatu ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هكذا كما wanda duk ya mutu yana haɗa Allah da wani abu to zai shiga wuta wannan magana ma tabbatacciya ce to kenan imani yana wajabta shiga aljanna kamar yadda shirka kuma take wajabta shiga wuta a takaitan takaita abin da hadisi yake kokarin wa kenan wannan hadisi imam muslim kada ya ruwaito shi buhari bai ruwaito shi ba sai dai daga cikin malamai an samu al-imam ahmad da al-imam abd dan humayd da al-imam abu awana da al-imam abu mu'aymin dukkanin su sun fitar da wannan hadisi wa haddathani abu ayyub al-ghailani sulaiman ibn ubaydillah wa hajjaj ibn sha'iri قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنا هنا عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ها؟ joni hmm, na me na me a ba shi kawai kuma mana وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا قرة عن أبي الزبير حدثنا جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر muslim ya samu wannan hadisi daga malamin shi al-imam abu ayyub al-ghailani cikakken sunan malamin kamar yadda muslim ya bayyana shine malam sulaimanu dan ubaidillah shi ko yake cewa sai kuma muslim ya ce wa hajjaj ibn sha'ir da kuma ɗaya malamin shi mai suna hajjaju dan ainihin sha'ir hajjaju dan sha'ir hajjaju dan abi ah, yaqub yusuf ibn al-hajjaj wato asali abin da ya faru an samu abin da ake kira al-muttafiq wal muftariq na yi wannan bayanin a baya amma yana da kyau lokaci zuwa lokaci a rinka ƙara ainihin bayani gane da shi ina fata an gano wannan ƙarin bayanin da ya kamata a rinka samu lokaci zuwa lokaci shine malami ne imamu muslim yake da shi sai sunan malamin ya yi daidai da sunan wani shahararren sarki wanda aka sha wahala a hannun shi to sai musulmi yake tsoron duk sanda ya zo ya ce haddasana hajjaj bin yusuf ba a ce a muslim ya karatu wurin hajjaj bin yusuf wada wato sunan hajjaj bin yusuf ya ɓaci a wurin masu tarihi to kuma malamin shi sunan shi kenan amma ba wancan hajjaj bin yusuf bane to amma mahaifin nashi kuma mawaki ne Mahaifin malamin muslim mawaƙi ne amma ba waƙa irin waƙa ta shata ba waƙi waƙe kamar na nazumi na na abin nan na tsarin abin nan wanda yake dauke da wani ilimi ko faɗakarwa ko wani wa'azi misali to imam muslim ne da kanshi in ya zo madadin ya ce haddazana hajjaj bin yusuf sai ya ce haddazana hajjaj bin sha'iri ko kun fahimta jama'a haddathana hajjaj ibn sha'il jama'a an fahimta haddathana hajjaj ibn sha'il to ka tambaye ka wane ne hajjaj ibn sha'il sai ka ce hajjaj ibn yusuf abu yaqub sai ka ce wancan mai sarauta sai a ce a sunan ne ɗaya kawai ya haka hajjaj ibn yusuf ne malamin imam muslim amma ba a jajibin yusuf wancan mai sarauta ba ina haka an gani to shine sai yake cewa qala da shi malam ainihin wato Sulaiman dan Ubaidillah da malam Hajjaj dan Sha'ir suka ce haddathana Abdul Malik bin Amr Abdul dan Amr ya ba mu hadisi shi ko Abdul Malik dan Amr yace haddathana Qurra malamin shi mai suna Qurratu dan Khalid as-sadusi cikakken sunan malamin kenan mutumin kasar basra ne shi kuma ainihin ya ba shi hadisi an abu zubair daga al'imamu abu zubair shi al'imamu abu zubair tabi'i ne cikakken sunan shi muhammad dan muslim dan Tadrus al-asdi asalin shi mutumin makka ne ina fata an gane to shi abu zubairi ya yi wani kaurin suna a wurin malaman hadisi idan ya ce haddasana to ana karbe amma in ya ce an malaman hadisi ba sa karbe to musulun ya samu wannan hadisi ta hanyoyi biyu da salon da ake karbe da salon da kuma ba a karbe to da yanzu sai gabatar da salon da ake karbe a kai shine sai ce abu zubair ya ce haddasana jabir ibn abdullahi jabir dan abdullahi ya ainihin ba mu hadisi قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ناجي منزل الله إلى بأمنتم الله ثبت عليه أنا تيوى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وند دك يهدد الله بايا أيديهم وتهد الله بقومي تزيش الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار wanda kuma duk ya sadu da Allah yana shirka to zai shiga ainihin wuta قال أبو أيوب الإمام أبو أيوب ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi a cikin tashi riwayar sai ce qala Abu Zubair Abu Zubair ya ce ne an Jabir to kun ji asalin abin da ya faru shi Abu Zubair din wato malaman hadisi sun kama shi da laifin tadlisanci ne tadlisanci ɗabi'a ce mummuna ma'anarta da larabci kawai magudi amma ma'anarta a wurin malaman hadisi tana da ma'anoni da dama amma kaɗan daga ciki shine ka ruwaito hadisi daga mutumin banza ba ka san ba a karban hadisi wurin shi sai ka ji tsoron in ka ambaci sunan shi ba za a karba ba to sai ka ambace shi da wani suna wanda yake sunan shi ne amma ba a san shi da shi ba misali kowa ya san shi muhammad ibnu ibrahim to kai kuma sai ka ji tsoron in ka ce haddasana Muhammad bin Ibrahim mutane za su ce da'ifu to in ka zo sai ka ce haddasana Abu Maryama baban Maryam ya ba mu hadisi kuma lalle yana da ya Maryam kaga ba kai karya ba amma yi ne kai maguɗi to malaman hadisi idan suka gano ka sai su ce to amma ba ku ji wata ɗabi'a da malamai suka bi kaf waɗannan mutane suka bincike su sai aka gane idan har ya ji hadisin tabbas daga wurin wanda ya cancanta ya ji to zai ce haddafana don haka a nan ba zai irin wannan halin ba amma in ka ji ya ce an wani to nan ne zai fake domin idan yanzu ba za ka ce dan godiyo ya ce sai ce a wani littafi ko kai ya gayawa to amma an kace daga dan ka ga wannan shikenan kawai daga dan hodiyo ta iya yiwa ko ma a littafi ko ko ma yaya ne a ƙarƙashin wannan al'imamu muhammad ibn muslim ibn tadrus yana da wannan ɗabi'a to duk inda ya ce an to malamai ba sa karbe duk inda ya ce haddasana to malamai suna karbe kun ji wannan ƙa'idar ko to haka waɗannan ainihin hadisai suke sai al'imamu zahabi ya tashi ya kafa wani bincike mai tsanani a kan wannan mutum musamman game da riwayoyin shi a cikin sahihu muslim sai ya gano wani ƙarin ilimi shi ne daga cikin almajiran muhammad ibn muslim abu zubair akwai wani mai suna laif ɗan sa'ad abokin imamu malik da ya gama karatu a wurin wannan malami sai irin malami ya fito zai raka almajiri shi kenan zai bar gari to a sauka lafiya a sauka lafiya ashe shi almajirin yana rike da littafin da ya tattara hadisan ko koyi karatu hannun malamin sai ce algaba ta malam yanzu dukkanin hadisan da ke cikin wannan littafi da ka koyan mini da ka koya mini kunnanka ne ya ji daga bakin jabir sai malamin ya ce a'a sai almajirin ya ce to ana ba mata mala ga biro nan yi min alama a jikin hadisin duk da ka ji daga jabir inda kunnen ka ya ji daga jabir sai malamin ya ainihin yi mishi alama kaga wannan eh to lallai ji daga jabir wannan naji wannan naji wannan naji cikin hadisai sittin misali sai zama guda goma sha biyar ne ya alama cewa ya ji kaga yanzu guda arba'in da biyar duk ba shi ya ji daga jabir din ba to sai laisa ibnu sa'adin sai ya tsuguna sai ya samu wata takarda daban sai ya kwafe waɗannan hadisan su kadai wannan asalin littafin sai ya barwa malamin sai ya taho da asalin waɗanda ya tabbata malamin ya nuna ya ji to sai malaman hadisi suka ce su ne su imamu zahabi waɗanda su suka tsaya suka yi wannan aiki allah ya gafarta musu a duk lokacin da ka ji wani almajiri ya ce daga abu zubair abu zubair ya ce an jabir sai imamu zahabi ya ce fadribhu safha al ya ce ma kashi da bango in dai ka ji wani almajiri ya ce abu zubair an jabir ya ce buga hadisin da bango ka ketare kawai ya ce amma idan laifu ɗan sa'ad ya ce ya ji hadisi ko ya karɓo hadisi daga abu zubair abu zubair ya ce an jabir ya ce sahihi ne to kun ji wannan maganar to da tafiya sai tafiya imamu zahab ya ƙara nuna a cikin ilimi ƙaurin suna ya riga ya in ma bakin jini ne ya riga ya sannan kuma shi ya tabbata yanzu ya gama nuna sai zo cikin littafin shi eh, mizanu na ikidam sai ce a cikin sahihu muslim akwai wasu hadisai waɗanda zuciyata bata natsu da su ba to sai zauna sai lissafi waɗannan hadisai kaf daga ciki akwai guda biyu waɗanda barin buga muku su a babin misali hadisin farko hadisi ne da aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya taba tara mata ne musu wa'azi sai ya ce mewa cikin ku akwai wadda ta kan sadu da mijinta mijinta ya sadu da ita da daddare sannan ta zo cikin kawaye tana surutu ko sai wata mace ta ce kwarar suna aikata sai annabi ya ce to kada ku sake aikatawa wannan hadisin yana nan cikin sahihu muslim kuma riwayar abu zubair ne daga jabir kuma almajirin abu zubair ba laifi dan sa'ad ba ne wannan hadisin na ɗaya daga cikin hadisan da imamu az yake ishara duk da yana nan a cikin sahih muslim amma ba ifi kuma haka maganar take hadisi na biyu shi ma wani hadisin da abu zubair ya karɓo daga jabir cewa kada ku sake ku yi layya da dabbar da bata kai shekara guda ba sai in kun shiga kunci yanzu ya nuna kenan ba a yin layya da rago ko dabba wadda bata kai shekara guda ba sai an shiga halin kunci to sai an shiga halin kunci bata zo ba sai a cikin wannan hadisi da musulmi ya ruwaito ta hanyar abu zubair an jabirin kuma almajirin abu zubair ba laifi dan sa'ad bane shi ma hadisi ne da'ifi to wannan magana ba abu ne mai sauƙi faɗin a wannan zamani da al'imamu zahab ya faɗe ta ba amma da yake ya nuna ya goge ya kware kuma duk abin da za a faɗi na zagi kan shi an riga an gama faɗi malamai sukan kai irin wannan matsayin. idan ustaz ya taso lokacin yana jin daɗin karatu ana yaba mishi ana bashi aure ana bashi kujerar hajji ana sai mishi babin roba roba a lokacin ba wanda yake zage shi idan ya fara wa'azi yana cewa kaza ba kyau to shikenan sai kaga kuma abubuwa sun fara ja baya to sai ya raurawa a lokacin don shi in bai nuna ba sai ya raurawa to in ya daure sai ya ci gaba to in ya ci gaba to shikenan ya riga ya karya alkadari ba abin da zai sake shi tsoro to amma wannan gada malamai suka ce tana da wahala haurawa saboda a lokacin a ilmance bai gama nuna ba a shekaru bai gama dahuwa ba don haka in aka fara firgita shi ba rayuwa sai ya firgita to amma in ya dake ya haura to shi sai waye gari ba wata magana da ya yarda da ita a zuciyar shi wadda alƙalamin shi ba zai iya rubuta ba ko bakin shi ba zai iya faɗi ba to malamin ya kai wannan matsayin shi nan magana ta riga ta ƙare to al'imamu zahabi ya kai wannan matsayin lokacin da ya rubuta littafin mizanul i'tidal don haka duk wata magana da ya yarda da ita duk ma irin dauki ba daɗin da ba a sai ya rubuta ta shi yasa littafin mizanul i'tidal na daga cikin tafai mafiya inganci da malamai suka amintu da su a cikin dafan binciken tarihin masu riwaya kar ka sake baka da shi a matsayinka na ɗalibin ilimi in ba ka da shi kar ka sake ba ka taɓa zuwa kayan nazarin shi a cikin wani laburari ba ba don ba saboda ba ka karu da ilmomi waɗanda ba ka samun ire-iren waɗannan ilmomi a sauran littattafai na ilmin jarhu wa ta'dil don haka ibn hajar a lokacin da shi ma Allah ya tabo da shi ya zo ya nuna a cikin ilimi ya karanta littafin mizanul itidal sai mata ta'aliki shine ya sanya mata lisanul mizan sarki ya tabbata ga Allah jama'a abin da wannan magana take cewa kenan a takaice da muke cewa littafin muslim sahihu muslim gaskiya ce amma ibnu taymiya ya warware mas'ala a cikin littafin shi mai suna qa'idatun jamila fi tawassul wal wasila yace hakikanin al'amari a wajen riwayar hadisi al'imamin bukhari ba shi da sassauci ko kaɗan game da hadisan da ya saka a cikin littafin shi sahihul bukhari ya ce amma imamu muslim ya rinka yin sassauci sai ce to sakamakon wancan rashin sassauci na bukhari to na bukhari rashin sassauci na bukhari sai ya zama dukkanin malaman da suka yi jayayya ga bukhari akan inganta waɗansu hadisai to bukhari ne ya yi nasara a kansu amma sakamakon wancan sassauci da imamu muslim ya rinka game da inganta wasu hadisai sai ce to mafi yawancin malaman da suka ja da imamu muslim su kuma su suka yi nasara a kan shi ko an fahimta jama'a waɗannan wuraren na daga cikin abin da malam yake ishara wannan hadisin imamu muslim ya nuna mana ya samu shi ta hanyoyi biyu hanyar farko amma ita ce wadda ya dogara da ita ita ce hanyar da ke cewa an abu zubair haddasana jabir ibn abdullah ina fata an gane hanya ta biyu ita ce qala abu zubair an jabir an fahimta gaba Allah madaukakin sarki ya taimaka asalin karatun dai karatu ne ake dangane da imani da tauhidi shi kuma ya nemi ya mana karatu dangane da jarhuwar ta'dil wa haddathani ishaq ibn mansur akhbarana mu'adh wa huwa ibn hisham qala haddathani abi an abi zubair an jabir anna nabiyallah sallallahu alaihi wa alihi sallam qala bimislihi a cikin wannan ruwayar kuma haiwa imam muslim ya sake kawo wata hanya babban amma kuma ita wannan hanyar ta zo da an abi zubair an jabir din to kaga a zahirin ta ba'ifanci ne ko to amma abin da yasa ba za ka raunata wannan riwayar da waccan da muka yi ishara ba saboda ga hanyar da aka samu Abu Zubair din ya ce haddafana wato abin da yake faruwa su makaryata wani lokacin suna yin gaskiya amma saboda akwai cikin su ta yi kuka akan ƙarya duk abin da suka faɗa ma ce ƙarya ne su masu magudi wani lokacin sukan yi daidai amma saboda sun riga sun yi kaurin suna akan yin maguɗi, ko an fahimta gama misali yanzu akwai daga cikin products na Najeriya wanda suka fi ko na ko ina kyau a duniya made in Nigeria akwai abin da yake made in Nigeria ne ya fi na kowa kyau a duniya amma saboda 'yan Najeriya sun yi ƙaurin suna wajen yin jabu shi kanshi dan Najeriya ba ya ga made in Najeriya sai ce ba shi yake so ba ko kun fahimta to duk mutumin da yau ya karya gobe ya karya jibi ya karya ba ta ya karya to citta idan ya zo duk gaske shi sai ka ce a sai ka ce ni ba gaya karya kaga har ka yanke cewa karya ne kawai amma kuma ran nan gaskiya ce to shi yasa malaman hadisi sai su ce idan wani ya shahara da ƙarya idan ya ruwaito hadisi shi a ce makaryaci ne ita kuma riwayar a ajiye ta a tafi bincike in an samu wani mai gaskiya to a karɓi maganar saboda ta zo ta hanyar mai gaskiya an ba haka ba a bar mishi a bar shi domin ya shahara da ƙarya yau ba za a iya gane gaskiyar shi ba na kakka sake ka zama makaryaci ko abin tuhuma balle ya zama ka ruwaito magana mai daraja amma a ƙi karɓanta saboda kai ka shahara maƙaryaci ne قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحبر عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وأن حديث مال محمد لم abu musa al'ambari shine ya rawaito wannan hadisi da malam ainihin wato muhammad dan bashar waɗannan malamai dukkaninsu malamai imam muslim ne amma muslim ya ce qala ibn musanna shi malam muhammad dan musanna sai ya ce haddasana muhammad ibn ja'far malam muhammad dan ja'far ya karantar da mu hadisi muhammad dan ja'far shine wa shine wanda aka sani da malam wundar. ne nake goya maka kullum wato in kana karatun hadisi dole ka rinka sanin wasu abubuwa dan ka abin ya zo ya zo maka ta hanyar da baka sani ba asalin sunan shi kenan Muhammadu dan Ja'far to sai wani babban malami ya ziyarci garin su yana tara almajirai na karantar da su to shi malamin sai ya sanya karatu da safe ya sanya karatu da rana ya sanya karatu kuma da magariba da yamma haka to shi kenan shi wannan a Muhammad dan Ja'far zaka tashi karatun safe sai je sai dan samu wuri sai makale almajirai suka watsa sai zo kofar ɗakin malam sai zauna da malam ya fito zai dan kama ruwa ko zai alwala sai ce akar maka Allah dama wani hadisi ne kwaya daya to ba abu dai farko ba komai sai dan biya koya mushi in ma ya sake dawowa daga bayi sai ce akar maka la dai hakuri da ni nan a dan nan ne dai dan kadan ne dai haka ba ya barin kofar ɗakin malamin ko kaɗan to shi ne wata malamin yana fitowa haka sai ce ya wanda kai mai naci shi ke sai ɗalibai sai suka sa mai gundar to amma sunan shi Muhammad dan Ja'far to amma sai shahara da Gundar to Gundar din sai wani nickname din shi <laughs> to shi ne malam Muhammad dan Ja'far gashi yace haddathana Shu'ba ya karɓo daga Shu'ba ne ɗaliban hadisi a lokacin suna da naci irin nasu A komi shi ma haka abokin mu ne lokacin muna karatu wani malamin mu zarban al-ghamidi yanzu shine limamin masallacin ainihin abin nan kuba a madina eh, ya ritaya bana eh, ba ba bosa ne a jami'ar islamiyya da ke madina Malam Ibrahim Al-Fallafi mai wa kana jin shi malami ne a Kano eh, a Kaduna yanzu yana zaune a Abuja shi ma haka yake baya bar Muhammad Barbanin Ghamidi ya huta ko kada ya rubuta mai wasiƙa ya zo ya same shi abin nan shine shi ma wani zai ce wa fama ya kai mai son kanka wato ka fi son kanka ba ka tunanin kowa kanka kawai kake tunani <laughs> ina fata an gani to shi ne haka al'amarin yake jama'a Muhammad dan Ja'far yace an shu haddathana shu'ba malamin mu shu'batu dan Hajjaj ya karanta da mu an wasil al ahabab daga malam wasil al ahabab ina fata an gane an ma'rur ibn uh, suwaid ya karbo daga malam ma'rur dan suwaid qala yace sami'tu aba zarr na ji malami na abu zarr sahabi ne shi ko abu zarr cikakken sunan shi wanda malamai suka tabbatar shi ne mai jundub ibn junada ina fata an gane jundubu dan junada sahabi ne Allah ya kara mishi yarda يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أبو ذر يكي بار الأبار الحديث اللي يسامه دبا النبي تيور النبي أتي أتاني جبريل عليه السلام ملائكة جبريل يازو غريني أمنشن الله يتبت غريش أتكي وانا الأمر كب duk wanda ya da'awar haka ya zama kafiri in ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake malaika jibril ya zo gare shi kowa ya ƙarya yake kuma yayi yi kafirci domin yana nufin ya zo mishi da wahayi kenan amma ga nan faɗin da annabi daidai ne gaskiya ne don authority yace malaika jibril ya zo fa bashara bi annahu man mata min ummatika la yushriku billahi shay'a dakhala aljanna cewa duk wanda ya mutu daga cikin al'ummar ka baya shirka baya hada Allah da komai to zai shiga aljanna Kuntu sai ni na ce wa malami na jibril wa in zana wa in saraka an fahimci wannan a wannan kuntu din ba abu zarri ne abu zarri ya ce wa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yanzu duk wanda ya mutu cikin al'umma ka baya shirka zai shiga aljanna ko da ya yi zina ko da ya sata kana wa in zana wa in sarafa annabi ya ce ko ya zina ya yi sata lallai dai sai ya shiga aljanna abu zarri a cikin wasu ruwayo waɗanda mun karanta su a baya idan ba ku manta ba ya sake maimaitawa annabi yana cewa ya rasulullah wa in zana wa in sarak ko yayi zina ko yayi sata abu zarri yace abu Allah yace ko yayi zina yayi sata abu zarri yace ya rasulullah wa in zana wa in sarak ko yayi zina ko yayi sata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa in zana wa in saraka ala mai an fi abi zarri abu zarri ko ba ka so sai ya shiga aljanna to wannan malamai suka ce asali annabi yana kokarin ya bayyana in dai mutum ya mutu baya shirka to zai shiga aljanna amma kar ka fahimci other way round kar ka fahimci cewa to kenan yanzu in dai ba na shirka in je in yi duk abin da na ga dama a'a ba haka ake nufi ba ka yi violating nassin ka ci amanar nassin abin da nassin yake so ya nuna maka muhimmancin tsayawa a tauhidi da haɗarin kusanta shirka to matakar kasa a tauhidi ba yi shirka ba to ana nuna maka kai babban mutum ne a wurin Allah duk laifinka Allah zai yafe maka to amma in ka ɗauki cewa to aini ba na shirka don haka to bari in je in yi komai to kuma shi kenan ka tafi against abin da ake so ka wuce ka yi zuku ka ci amanar nasin ba haka ake nufi ba idan mahaifinka ya ce kai eh, duk wata larura an ta taso maka ina nan ni a tajiri ne ina da shi eh sai ka ɗauka haka na haka kawai sai ka kwashi mota da gudu sai ka je ka sami yarinya na talla sai ka banke ta to sai aka ce ai ga ka can a kulle wurin yan sanda sai mahaifinka ya zo ya aka ce a ah, ai ya ce ai ka tsaya mishi ne duk abin da yayi eh a sai mahaifin ya ce a ban da wannan banda irin wannan ko kun fahimta jama'a yawwa Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisin Abu Dharr na daga cikin malaman da suka rawaito hadisin banda al-Imam Bukhari da Muslim al-imam abu awana uh, abu dauda da tirmidhi da nasa'i dukkanin su sun fitar da wannan hadisi sai dai nasa'i a cikin littafin shi amalul yawm wal layla al-imam abu dauda at-tayalisi shi ma ya fitar da wannan hadisi haka al ahmad haka al abu awana al abu dauda ina eh, kullun jan hankalin mu a gane guda biyu ne manyan malaman hadisi daya shi ke sama da ɗaya. al abu dauda at-tayalisi mai littafin musnad sannan sai al-imamu abu dawud a sajistani mai littafin sunan shi at shi ne babba to amma kuma shi abu dawud a sajistani shi aka fi sani shi wannan abu dawud a taranisi yana sa hula ne irin ta fulani dinnan da ake cewa haɓar kada mai ɗan tsini haka to in wurin karatun hadisi sai ɗalibai sai suna ce mishi at-taranisi malam mai haɓar kada don sunan wannan hular da larabci kenan taranisi to a tsaya shi wai mai yawan nan hular haka duk abin da ka shahara da shi galibi ɗalibai sukan danganta ka zuwa gare shi misali al-imam al-kisa'i al-imam al-kisa'i malamin karatun Alkur'ani, qurani ai kisa'i ba sunan shi bane dan kisa'i daga kisa'u ne gwado to amma an zo aikin hajji ne sai aka ganshi da gwado sai ai ce lafiya ai ce wallahi ba zai iya ba sanyi kike ne suka samu shi malam mai gwado zagwani shi ne ce wa amma kifa'i wa amma aliyun fal kifa'i na'atuhu lima kana fil ihram fihi Ya ce shi malam ali to shi ana ce mishi malam mai gwado dalili saboda a aikin hajji an gan shi da gwado nan kuma sunan sai bi shi kamar abu hurairah ba sunan shi bane sunan shi ga mashhuriyar magana Abdurrahman ko Abdullahi amma me ya faru sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shi yana kiwon kyanwa shikenan sai sanya mishi Abu Huraira kama Abu Bakrata sahabi ne sunan shi Nufai sai Annabi ya gan a yato hijira sai gan shi akan raƙuma haka sai ya ce mishi Abu Bakrata akwai ire-iren waɗannan shi yasa a musulunci ba a hana ka sa wa kanka nickname ba amma nickname din ya zama mai ma'ana ne an fahimta jama'a eh, eh, habbai gasu nan suna da shi abubakar as-siddiq umar al-faruq usman duk waɗannan nicknames ne amma masu ma'ana ne amma ba ka je ka ɗauko sunan wani iska ba amerika eh, mashayin taba mai fitsari a tsaye ɗan iska tsina ne ka zo ka ce za ka abin nan nan ba san zai kwarai da gaske ka je ka sa wa kanka kana musulmi a ce waye kai ka ce kai ne jack jaka waye jaka wani mawaki ne a wannan ba za ka yi ba ruwanka da irin waɗannan kafirai ina fata an gano Allah maɗaukacin sarki ya taimaka to shine sai malam yake kaji wannan nan haka al-Imam Ahmad ma fitar da wannan hadisi haka al-Imam Abu arana al-Imam Ibn Hibban shi ma fitar da wannan hadisi da al-Imam Abu Nu'aym haka nan al-Imam Ibn Manda al-Imam Al-Baghawi ma a cikin littafin Sharh Sunna ya fitar to wannan hadisi mun faɗi wasu daga cikin ainihin fa'idojin wannan hadisi na daga ciki shine duk wanda ya mutu baya shirka mai shiga aljanna na daga ciki kuma wannan yana nuna aikata babban zunubi ko mummunan zunubi baya sa a kafirta mutum gashi annabi yana cewa wa in zana wa in saraka amma yana da imani kuma zai shiga aljanna don haka don kaga musulmi ya sha giya ba ka ce mishi ya kafirta ba don musulmi ka gan shi yana aikata wani abu wanda ba kafirta ba ba ka kafirta shi ba wannan yana daga cikin fa'idojin ainihin hadisi kamar yadda kuma wannan hadisi yake nuna ainihin wato من ne wato a annahu ذكر, ma zikira zakara min al-kaba'ir nau'ain faqat ishara ila anna dhunuba tanqasimu ila qismain haqqun lillahi ta'ala wa ashara bihi bizina wa haqqun lil ibad wa ashara bihi bisarqa to kaga wani sirri ne yasa da annabi ya tashi misali sai yana nufin cewa manyan zunubai guda biyu ne a'a amma yana nufin manyan zunubai nau'i biyu ne akwai bambanci tsakanin guda biyu da kuma nau'i biyu guda biyu to iyakarsu kenan to ba iyakarsu kenan ba amma dukkan zunubi nau'i biyu ne in ma zunubin da za ka zama Allah kai wa kai tsaye kamar zina in ma zunubin da zai zama mutane kaiwa ko bayan Allah kai tsaye kamar sata shi yasa sai annabi ya buga misali da su biyu an fahimta ma'ana matuƙar ya mutu baya shirka to ko ba ya aikata wani laifi wanda yake haƙƙin Allah ne in dai ba shirka ba ne to Allah zai iya yafe mai ko ba ya faɗa wani haƙƙi na mutane in dai ba shirka yake ba to za a yafe mishi to kamar yadda mun bayyana waɗannan nasoshi a baya muna fatan mai saurari yanzu ya koma ya samu kasusuwan baya kada wani ya ɗauki waɗannan hadisai su buɗe mishi ko ƙofar ɓarna to in yi haka kuma ya yi murji'anci su ne muka bayyana murji'a mutane ne masu sassauci da dogaro da masu sakaci kai da dogaro da rahama Allah don su saba ma Allah sai Allah rasulun rahim ne sai mutum ya je ta sharkociyar shi to wannan ba daidai bane ne ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki kiyaye sa'annan kuma al-imam al-qurtubi yake cewa alhadisi dalilin ala shiddati tahammum an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi amri ummatihi wannan hadisi yana nuna yadda annabi yake da tsananin bada muhimmanci ga al'amarin al'umma shi wa ta'alluq qalbihi bima yujihi sannan duk abin da zai kubutar da al'umma manzon Allah yana yana da alaka da wannan yana son wannan abu wa khawfuhu alaihim da kuma irin yadda annabi yake jiwa al'umma tsoron su fada azaba ولهذا سكن جبريل عليه السلام قلبه بهذه البشرى don haka da da malaika jibril ya zo yana zuwa sai kwantar mai ba hankali da wannan albishir din manzon Allah ya fi kowa tausayi sallallahu alaihi wa sallama babban mawaƙin manzon Allah yake cewa min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk yadda ubanka ke ji da kai ko to manzon Allah ya fi ji da kai fiye da ubanka duk yadda uwarka take tausaya maka manzon Allah ya fi mahaifiyarka tausasa maka da jin tausayinka sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisin saboda yadda mala'ika jibril ya san annabi yana da tausayin al'umma yana son al'umma annabi su samu alheri sai annabi sai yana zuwa sai gaya wa annabi wannan albushir din ina fata an gano gashi sai ce fa hada nahu hadith amr bin al-as al-ati qariban alladhi qala inna nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama tala qawla ibrahim ga wani hadisi ma wanda zai nuna maka irin yadda annabi yake sau al'umma shi da alheri da gaske da annabi ibrahim da annabi ya karanta maganar annabi ibrahim a cikin alqur'ani ga wata magana ce annabi ibrahim ya ta ku tsaya ku je ta yace faman tabi'ani fa innahu minni ya Allah wanda duk ya bi ni to wannan nawa ne wa man asami ya Allah duk wanda ya saba mini fa innaka ghafurur rahim to kai ne gafara ne kai ne rahama ne daga cikin annabawa annabi Ibrahim yana da laushin hali ka ji fa ya Allah wanda ya bi ni nawa ne wanda ya saba mini kuwa to dama ne kai kasa na aikin to ba za ka gafarta mishi ba za ka yi mai rahama ba kai asara ba ya Allah ishara yake akan ko ba an saba mishi to Allah zai kai gafara to ba ni dai karanta wannan karatu wa qawla Isa ba magana Isa in tu'azzibhum fa innahu ibaduk annabi Isa ko yace cewa Allah to Allah in ka azabtar da waɗannan mutane bayanka ne ba wanda zai hana maka azabtar da su da sun saba maka wa in taghfir lahu da kuwa za ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ba ma buwaye ne kuma mai hikima ne waɗannan annabawan ƙur'ani na nuna maka a farkon duniya an yi annabi ibrahim mai laushin hali a ƙarshe aka zo aka sake yin annabi isa mai laushin hali to da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya karanta waɗannan ayoyi farafa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yadaihi wa baka Sunan za Allah ya daga hannayen shi guda biyu kamar mai yin addu'a haka sai ya fashe da kuka wa qala sai ya ce rabbi ummati ummati ya ubangiji ne ma tawa al'umma ne ma tawa al'ummar wato in annabi Ibrahim yana tausayawa masu saba mishi a cikin tashi al'ummar ni ma haka idan annabi isa na tausaya masu saba mishi cikin tashi al'ummar to ya Allah ni ma ina tausaya al'ummata saboda yadda annabi ya kai matuƙa da tausaya wa al'ummar shi waɗanda ke saba wa Allah kuma ba waɗanda ke bi ba Allah ya ba shi wata dama ya ce da shi kaga duk wani annabi na taɓa buɗe mai wata dama akan duk abin da yake so ya faɗa za a yi mishi kai ma yanzu an baka wannan dama sai ce to shi yana so a ɓoye mishi ita sai ranar alkiyama idan ta rikice wa wasu al'umma shi to sai a fito mai da wannan damar sai zo ya fitar da su daga inda ta rikice da haka manzon Allah ya fi kowa tausayi kar duniya da lahira sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fa nazala jibril fa qala lahu mukhbiran an allah ta'ala da annabi ya faɗi wannan addu'a ya allahumma ummati ummati ya allah al'ummata al'ummata sai annabi sai malaika jibril ya sauka ya ba wa annabi muhammad labari cewa ga sako daga allah inna allah sayurdika fi ummatika Allah zai faranta maka rai game da al'ummarka wala uku, Allah ba zai nuna na maka ba yadda duk kake so haka za a yi ba za ka gaba bacin rai game da al'ummarka ba in ba annabi ya wannan darajar sallallahu alaihi wa sallam yanzu abin da ake nuna maka san Allah ya wa annabi Ibrahim abin da ya roƙa annabi Isa Allah mai abin da ya roƙa to annabi kuma Allah madaukakin sarki ya yi mishi fiye da haka duk abin da yake so game da al'ummar shi shi zai gani abin duk da zai bata mai rai ba zai gani ba shi yasa za mu zo mu karanta wani hadisin anan cikin sahih muslim wannan ma cikin muslim din yake wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah zai mishi izini cewa ya shiga cikin wuta ya je duk inda ya ga wani ina shi ina shi ya kwaso a abeban shi sahabbai suka ce in ka shiga ya za ka iya ganewa ya ce zan iya ganewa da alamomin sujuda da alamomin alwala dukkanin mutumin da ya taɓa yin alwala ko ba ya shiga cikin wuta to wuta ba za ta ci gaɓoɓin alwala ba dukkan mutumin da ya taɓa sujuda goshi hanci tafukan hannaye gwiwa ko ya shiga wuta wuta ba za ta ci waɗannan ba annabi ya ce to in je na ga wani dan ya sha wuta amma goshin shi ba abin da ya same shi to sai ya ce wannan nawa ne haka sai da duk sai ya zama tsuntsunto ina shi ina shi ka to sa'annan shi sai a ce to duk wanda ke cikin wuta dawwama ba fita saboda kai musulmi mai daraja ne to amma na daga cikin daraja shine ka daraja darajar da Allah ya maka ka yi kokarin bin Allah da gwargwadon iko amma kar ka rinka violating nasoshi kar ka rinka shirka kar ka rinka kisan kai kar ka rinka saban Allah cin dukiyar mutane da sauran duk abubuwa makamantan haka ka rinka kauce musu shine zai baka damar ka cancanta cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda za yi fatan cewa ceton annabi sallallahu alaihi wa sallama da ceton sauran annabawa da kuma salihai da bayan Allah na gari ya kawo gare ka Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am na'am na'am mutum ya na'am sha na'am to mutum ya sha giya kuma sai ce wa wannan al'ada su ce ba haramun ba ne da farko tukuna kafin ansa tambayar nan sai an dubi a lokacin da ya bugu ne ya faɗa haka idan a lokacin da ya bugu ne ya faɗa haka ba za a hukunta shi ba malamai a musulunci ba sa hukunta mutum da abin da ya aikata ko da shi ne ya sha wa kanshi abin da ya bugar da shi misali mutum ne sai ya sha giya sai ya zo sai ya saki matar shi ya sha giya sai ya zo duk ya kyautar da dukiyar shi idan ya wanka ke ce ina matar sai ce ka sake ta ce ƙarya ne wa haka ya ce abu ah, ne shi kenan sai a mai haddin giya kawai matar shi kuma ta dawo kuɗi kuma a je duk wanda ya ba a je a karɓo a dawo mishi ba a beban shi in sadaka ce ba ce ba in zaka ce ba ce ba ce ba to idan a halin giya ne ya bugu ne ya faɗi haka to ba za a hukunta shi ba amma idan ba yana halin maye ba ne sai ce ai shan giya su ce har wa yau malaman tauhidi ba sa gaggawa kafarta musulmi sai a ce a dube shi yana da ilimi akan cewa giya haramun ce yaya yake da musulunci ya daɗe a musulunci ko sabon shiga ne duk waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ake lura tukuna in aka ji musulmi ya yi kalmar kafirci kafin a kafirta shi don ta na'am yau kwanan shi biyar yau watan shi ɗaya yau shekarar shi ɗaya da shi ba musulunci ko kuma yana rayuwa a wani tsoki wanda yake wannan tsoki ya yi nisa daga inda malamai suke wallahi jama'a za mu je aikin hajji sai mu haɗu da musulmi daga ƙasashen ceceniya da sauransu sai ka ga yana aikata wani abu wanda yake haramun ne abin ko shakka babu amma in ka taɓa shi sai ce a shi ba ba wata hujja ba ya son ra'ayinka shi wannan abu daidai ne kawai saboda me suna fama da karancin malamai jama'a kasashen chechnya kosovo da sauransu kasashe ne wanda shekaru ɗari tara dubu ɗaya da ta wuce suna da manya-manyan malamai to amma daga lokacin da turawa suka tada abubuwansu na ainihin wato abin nan crusade ma'ana yaɗa addinin christianity da faɗa da addinin musulunci sai da suka karar da kusan malamai na wurin kaf amma kuma mutanen sun kafe a addinin musulunci to sai a waye gari sai ka ga yanki guda ba malami ko kwada to ba su san komai game da addini ba kamar yanzu abubuwan da aka yi a yanayin alkatul ibadiyya alkatul jama'i irin kisan nan da aka yi a kasashen irin su abin nan kosovo ne da sauransu an kashe malamansu ne ana sa rai za su daina addini sai suka ƙi daina addini sai aka zo aka danno tsari na kwaminisanci na ƙasar rasha aka ce gaba ɗaya ba addini ba a yarda da wani addini ba babu labarin Allah ko annaba ko ƙur'ani, ko ko babu ba addini kawai musulmi suka kidenawa Ƙasar rashin ta zo ta rushe aka rasa yadda za sai aka ga to waɗannan fa'e eh, sai an yi musu gaba da gaba saboda haka duk waɗanda aka kashe a yankin nan fa musulmi ne kaf su duk wannan ana ƙoƙarin ne a ga cewa babu musulunci babu labarin musulunci ƙasashenmu na afirka nan da suka shigo fa nan najeriya da ghana da sierra da wasu ƙasashe waɗanda turawan ingilishi suka shigo wato sun yi ƙoƙarin faɗa da musulunci amma fa suna da sassauci a bisa ƙasashen da faransa suka shiga idan ka shiga kasashe irin su mauritania kasashe irin su algeria waɗannan turawan faransa sun yi ƙoƙarin kashe musulunci ne kisa na inana. a inda za a je in aka je gari tukuna su a tsinci suwaye malaman malaman za a tsinta wannan malaminmu da bakin shi yake ba da labari malam hamadul ansari ya rasu yau shekara goma buzu ne mutumin ƙasar abin nan eh, mai take da suna mauritania mauritania ko algeria ya ce wallahi a kan idan shi tura son kashe mahaifin shi shekarar shi bakwai a duniya rami ake haƙawa sai a tura malaman a ciki rami ba rami wanda zai iya tsayawa ba rami wanda za a tura shi sai dai ya tsaya da doro haka sai a toshe rami har sai yunwa ta kashe haka suke dura turawan faransa ya ce a kan wato eh, muna ɗalibai ne muka je aka zauna in ya tambaye ka ka iya turanci ka ce sai ce inna lillahi wa inna ilaihi a'udhu bil baya son turawa shine wata ran muka yi mishi tambaya me ya ja wannan bakar kiyayya shine yake baya kaunar mutanen nan saboda akan idan shi suka kashe mahaifin shi kuma ba abin da mahaifin shi kawai dai malamai suke kashewa su kawai suna kashe malamai ne saboda an lura kashe malamai shi ne kashe addinin to sa a yanzu ina so ka natsu da kyau ka duba duk kasar da faransa ta mulki mutanen kasar za ka ga sun fi jahiltar addinin musulunci fiye da kasashen da ingilishi ta rena ka lura da wannan da kyau ka shiga nijar ka gani ba da jima wannan ba na je ƙasar ivory coast na samu wani gari kafin su musulmi ne amma iya abin da suka sani kenan su dai musulmi ne amma bayan nan fa azumi sallah wani ustazu ne ma aka zo da shi ya yi faransanci in yi abin nan hausa in yi turanci a fassara mishi shi ne ustazu kawai a garin amma shi ya ce shi kaɗai ne yake azumi amma ana tambaye shi yake wahalar da musulmi ne duk kawai musulmi ne amma yake wahalar da kan shi yake ta zama da yunwa yana abu na yace to ai wannan abu ne akan kuwa suka ce a su ba ta ji ba in ka je kawai ba wanda ba gani ka gane alamar musulmi ne suna fama da jahilci sosai shi yasa wannan mulkin mallaka da suka kira shi colonialism imperialism nepotism whatever the ism da suka kira shi wallahi na daga cikin abubuwan da suka nemi su yi shine na farko duk wanda ya karanta social studies from the elementary level sun ce sun zo ne saboda ya a addinin christianity sun zo ne saboda samun dukiya kama amma kai kuma in musulmi ne ka rubuta littafi akan social studies ko history ko menene ka kara kuma sun zo ne saboda fada da addinin musulunci duk inda suka shiga sai sun yi fada da addinin musulunci Allah maraukacin sarki kiyaye na fata an gamu to idan dai musulmi ka ji shi yayi kalma ta kafirci kafin ka ce kafirci dubi tukuna shin ya san abin da yake ciki in ba ka je ka same shi wani imam zahabi a cikin kaba'ir ya faɗi cewa in ga musulmi yana tsafi sai ka tsaya ka bincike shi ya san wannan abin tsafi ne dan ta iya yiwa yanzu akwai inda tsafi karama ce sai yanzu kaga wannan sai ka tsaya ka bayyana musu a ba karama ba ce ba yadda al'amarin yake akwai inda yake rufa ido wata gwanin tace yanzu wannan magana da kake faɗi na taɓa shiga nan ƙasar cadi jama'a na je na samu malami ne alaramma yana rubutun alƙur'ani da ka yake rubutawa amma gefen shi kuma ga burkutu yana sha kuma yana jin larabci fes muna larabci da shi fes ce mishi wannan ai aikiya ne ce a shi baya son jariya karin ka mai jariya wannan rada shi ce ce amma kai malami kana sha wannan gashi idan ka yi tulu tulu kai ba ka ce shi ba son jariya ba kadan ka mishi jariya ya san irin mu shi kawai tashi ba shi wuri amma fa qur'ani ne gashi ya dora takarda akai yana rubuta da ka amma kuma nan burkutu ne yake sha kuma ya kafa akan cewa al'ada shi ce kuma wani jayayya ma zan kawo na ce wannan haramun ne kawai shi ba ya son jayayya ma kawai shi tashin bashin kai ai eh, mutum da wani ya karantar da su qur'ani a kasashen afirka ba san ma'anar shi ba Aba murna ba kai da celebration wani ya kafirta ta ba a kokari ba kai ka fahimtar da shi tukuna kar kai mamaki gashi yana rubuta alqur'ani izu sittin yana kan shi amma bai san menene yake ciki ba <laughs> Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye daga nan zaka gane shi yasa rahama Allah take da yawa daga nan zaka gane shi yasa Allah ya sa annabi yake da tausayi yayi dan duk wannan cikin al'umma shi to ka duba mutum ya haddace qur'ani yana rubuta shi daga kuma yana shan giya a daidai lokacin ga ga tawadda ne ga kutun wadda fa ga kutun giya ta eh eh ba ka ce me yasa bai bugu ba a ai sun daɗe suna sha ta su. su saboda haka buguwa irin wanda ake ne ana marisa su ba sa yi sai dai kai da ka gan shi ka san cewa wannan fa ya zama connected hmm, Allah ya kyauta ومنها أن فيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك ما shi wannan hadisin ya nuna cewa idan ɗalibi ya ji wani abu daga wurin malamin shi wanda ya saba wa da shi ya fahimta to malamin ya faɗi wannan abu babu laifi ɗalibin ya sake bincika malamin su dan tattauna wannan ba jayayya ba ce babu laifi ta wala ka ce kaza to amma ko ni da ga yadda na fahimta kaza kaza ba rashin kunya ba ce malam ya kamata ma so haka ba don ba domin wannan ainihin zai taimake shi ya ainihin wato a tabbatar da cewa abin da yake faɗi ɗaliban suna fahimta don da abin da ba su fahimta ba za su tuntuɓa kenan to nan dubi wata magana sai ce wa min ha anna fihi anna talib idza alaha fil muraja'a yuzjiruhu yu'iku yuzjaru bima yaliqu bihi akhadha min qawlihi wa in radima anfu abi zarr to idan wajen kuma tattaunawa ɗalibi malami ya faɗa ɗalibi ma'ana malam ya ga kai ɗalibin yana da taurin kai to aka ce ba zai mai tsawa ko wata kalma mai zafi don shi dubi sai da ya ce wa Abu Zarri kai Abu Zarri ko ka mutumin nan sai ya shiga aljanna ne ina fata an gani wannan shine abin da Bahaushe yake cewa kaza ba ta taka danta dan tana kin shi ma'ana malamin yana kokarin ya daidaita tunanin ɗalibin ne to وحديث ما ذي في تككيتي حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي قال حدثني حسين المعلم عن أبي بريدة عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر <laughs> الله أكبر wato asali shi abu zarri ba mubare ne to bara kakannin annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sun hadu da shi can a sama to su bara asalin laraba kauye ne waɗanda suke masu jan hali wato suna da son tafiya abubuwa da zafi zafi don da suka ji sassauci masu baya ba su sha'awa sun fi son a tafi da zafi saboda haka abu zarri yana can ƙauyensu da shi da ɗan uwanshi suna kiwon raƙuma sai suka ji labarin ai ga wani bakurai shi ya bayyana yana cewa wai Allah ya aiko shi sai ɗan uwan shi ya ce wa Abu Zarri kai eh, bari in kiyaye raƙuman nan kai ka je ka jiyo mana labarin bakurai can sai ya iso makka iso zauna bai ce kowa kai bai zauna a kaba a shi aliyu ya gan shi yana na yana lura da shi bai ce kowa kai bai yana dai ta kallon mutane Magari ba ce ba a watsi sai aliyu ya ce ka annan rajula gari mutumin nan kamar ko sai ce kuma kamar bai da wurin kwana ya ce ya ce to zo mu je da kwana kashe gari suka fito haka dai kwana uku ya zo wani a kara yana ta kallon mutane bai faɗa wa aliyu me kake ciki me nake ciki ba bai aliyu bai tambaye shi mai kake ciki ba sai a na uku ne sai ce wai kai me ke tafa da kai ne yace labarin wani mutum muka ci ya ce shi wai Allah yana magana da shi daga saman bakwai shi ne na zo in ji labarin mutum nan sai aliyu ya ce ayo ai kai a gidanmu ne abin yake kuma kai baka magana ba ka kaza ta kwana kan dani ta kwana da yunwa eh bahaushe ya ce kaza kwana take tana suma to ta kwana kan ka kaga ta kwana tana su ma kuma akan dani ne eh, to kaga ai ga kawo magana ya mishi bayani ya je gabatar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to ga muhallin shahid to ba mu bari duk abin da ya ji da sauki ba ya so sai ce to yana so ya gane addinin da gaske ne to yaya zai yi sai annabi ya ce to ya je ya yi la ilaha illallah a ka'aba ya je ya tsaya a ka'aba ya ce la ilaha illallah ga abuja abu suna nan manyan sanatoci ne na jahiliya <laughs> ya je ya faɗa suka ce eh a garin nan muna nan a gaban ku tashi ku da kai suka tashi suka fara dukan shi abubakar yana ganin su ya ce wai hakun ma'asharar quraish qurayshawa kun shiga uku kuka daki ba mu bare gobe kuma ku shiga garin su za ku wuce kasuwanci za ku ga me kuka yi shi abubakar ya san su ba ba abbas to ɗayan su ne wani ya faɗa mishi haka shikenan abubuwar da ya dawo annabi sai ya ce to ya eh, addinin yi ne wato tun da ana shan duka addinin to <laughs> to haka suke sun mubarawa ko kun fahimta to don haka kaga duk wani sassauci su ba su san shi to haka din ashe annabi Allah ya nuna mai wasu abubuwa game da abubuwan da za su faru wata rana sai kira abu zarri abu zarri eh, idan na rasu idan aka kore ka daga garin ya ba ka ce sai in zara takobi na sai annabi ce yawwa da ma na san za a haka shi yasa nake maka tambaya ce to in aka kore ka to ka koma inda aka ce ce to shikenan tunda ka ce haka haka zan ya ce to daga can kuma in suka kore ka fa ce a nan kuma ba zan yadda ba ya ce a nan ma yi inda suka ce annabi ya rasu sallallahu alaihi wa sallam malamai suka zo fatoyi su dan yi sassaucin fatoyi abu zarin ya kawo nassin shi sai aji a yi magana ya ce a ga yadda hadisi ya ce ba canji aka yi aka yi ceto. to rannan sai ce kai ku tsaya ku ci wallahi da za ku sanya takobi a wuya na kuna yankawa ina faɗin hadisi to ba zan daina ba sai dai in kun gama yankewa yace don haka no compromise sai aka ce to kamar gari kun ga abin da annabi ya hanga a zamanin usman aka yi haka sai sai kada sai koma sham aka tafi sham sai ustazai suka taso suna rufe shi ai ga wani babban malami ya zo daga madina kullum matasa suna jikin shi rannan sai ya zauna yana tafsiri sai zo wallazi ya yake zuna zahaba wal fidda masu taskance kudi zinari da azurfa ba sa zakka sai ce kiristoci da yahuda kenan sai abu ya ce a'a musulmi ma ba fata zai ci wuta za ka ce to ka saba wa mai martaba ka saba sarki ka bar garin nan ka ga magana ba annabi ya faɗi ne sai kaɗo sai sake dawowa madina ya sake dawowa madina sai nan ma <laughs> da ya mun sai a faru <laughs> saboda ka san matasa su kuma suna son masu irin wannan ra'ayi yawwa na bi sai aka ga kai eh ka ga dattijo na eh ka bar garin nan shi kenan sai ya fita ko yanzu za ka ga har yanzu akwai gari rabuza da ka fita madina kamar nan ne da dogarawa haka sai ya tafi rabuza sai je zaman shi daga shi sai kai shi gashi ya tsufa yana kwanciran nan ba lafiya sai matar ta ce to ka gani kullum na ce baka kai haƙuri ka rinka ra'ayi ko ma zauna lafiya yanzu gashi ni kadai za ka mutu ka banna a cikin dajin nan ban sanya zan yi da gawar ka ba ma yace ke ki shiru na ji annabi yana cewa rahimallahu aba zarri ya'ishu wahdahu wa yamutu wahdahu wa yabqahu almu'minuna Allah ya ji kan Abu Zarri shi kadai zai rayu ya mutu shi kadai amma mu'mini za su rufe shi yana faɗi sai mutu ta fito kofar buka tana dudduwa sai ta ga wasu mutane biyu suna sun zo kai shi kenan bawa Allah lafiya ta ce mijinta ne yanzu suka je suka yi mishi jana'iza shine ta faɗa musu wannan hadisi ai yanzu yanzu gashi ya faɗi shi yasa asali a musulunci ba a criticizing wani dan yana da zafin ra'ayi abin da ake duba akan gaskiya ne ya eh, to a tafi shi kenan kawai ko kun fahimta jama'a abu zarri a cikin wannan hadisi gashi imam muslim ya ce malam zuhairu ɗan har ya karantar da shi hadisin da malamin shi ahmad dan khirra dan waɗannan malamai suka ce haddasana abdussamad ibn abdulwaris malam abdussamad ɗan abdulwaris ya karantar da mu hadisi shi ko yace haddasana abi yace mahaifina mai suna al-imam abdulwaris dan sa'idu dan zakwan al-ambari ya karantar da mu hadisi mahaifin nawa da ya karantar da mu hadisin kama shi ko yace haddathani husayn al-muallim Husain malamin islamiyya ya karantar da mu ainihin hadisi shi malam Husain ɗan zakwan al-muallim ya shahara da wannan sunan dan a wancan zamanin jama'a mai karantar da Ƙur'ani ko mai karantarwa islamiyya babban mutum ne har address ake da shi in ga an ce na al-muallim to yana karantar da yara islamiyya ko yana karantar da su al alqur'ani dan haka daraja ce har in neman aure aka je sai a ce ai wani malamin islamiyya ne ya neman ta sai a ce wai a ce kin yi ta to kaga yadda duniya ta juye sama kasa yanzu ka je neman aure ka ce kai malamin islamiyya ne to shi kenan gobe kan ba za ta fito ba <laughs> kai Allahu akbar mutane sun zama abna'ud dunya wa tullabuha hmm. حدثني في حسين المعلم حسين مالمي إسلامي أكرن جدم عن ابن بريدة دقى ابن بريدة عن يحيى بن يعمر بقى أن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه شيك مالا يحيى أن يعمر يتي مالا أبو الأسود الديلي شما تابعين يا كرن تدشي أن أبا ذر حدثه أبو ذر شيكم يا كرن تدشي قال أبو ذر يتي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم ما ناجي النبي سينا ساميش ينا بتي عليه ثوب أبيض ينا سعيد فرارا تفافي ثم أتيته تو دنا bacci sai na kyale shi sai na sake komawa fa idza huwa na'imun sai na sake samun shi yana bacci sai na kyale shi sun ma ataitu sai na sake zuwa sai na ainihin wato same shi wa qad istayqaza a halin ya farka asali annabi ya hana su tashin shi bacci in yana bacci amma shi dalilin shi ba dalili ne na ɗabi'a kamar yadda kai baka ce an tashe ka kanka na ciwo ko an tashe ka zaka samu kaza a shi yana cewa ne ina ganawa da wanda ba ku gana don wani lokacin za a ga kamar bacci yake to ba baccin yake ba Na haka hatta makarar sallah idan annabi yayi madadin a tafi kai tsaye a tashe shi sai dai a tafi gefe a daurin da dan yin wasu abubuwa haka ko a je ana dan taba wata kofa haka ma'ana in baccin ne bacci to sai ya tashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam don haka yace na je karan farko yana bacci ta sake dawowa yana bacci da na na uku sai na samu ya farka sajjala su ilaihi sai na zauna gaban shi ko wurin shi fa qala sai yace ma min abdin qala la ilaha illa allah thumma mata ala zalika illa dakhala al janna manzo Allah yace babu wani bawa da zai faɗi la ilaha illa allah sannan ya mutu akan haka sai ya shiga aljanna din dai ya faɗi la ilaha illa allah don haka ku ji jama'a shi yasa aka hana ka ka kashe mutumin da yace la ilaha illallah ko da ka san ba musulmi bane in ka zo kashe shi yace la ilaha illallah to hands up ka kyale shi ba don komai ba saboda kaji in dai faɗi la ilaha illallah ya mutu a kanta to zai shiga aljanna to yanzu ka kashe dan aljanna ka kashe musulmi a musulunci usama dan zaidu shi ya fara tauka wannan kuskura ya zo ya ce ya manzan Allah ai mun je wurin jihadi ya jihadi wani kafiri muka bi shi a guje yana la ilaha illallah la ilaha illallah muka ce a ba mu karba ba sai da muka kashe shi manzan Allah ya ce wa ma za ta suna bi la ilaha illallah to la ilaha illallah da ya faɗi ya kai da ita sai ya ce inna ma qalaha ta'assuman ya faɗi ne dan ya kare kanshi ya ce a shakakta an kalbi ka ka zuciyar shi ne saboda haka wallahi tallahi ka guji mai la ilaha illallah ka ka taba jine shi wallahi tallahi ka kashe mai la ilaha illallah wallahi ka kaɗe ranar alkiyama saboda haka dukkan wasa yi wasa ba haushe ce amma ban da tsikarin wance da wance ko to dukkan ganganci ganganci amma wallahi mai la ilaha illallah kayan Allah ne ka rabu da shi shine zaman ka lafiya malaka irin haka ko da kai kana aikin force ne aka saka sosai ba aikin force ba ko ko aikin sama jannatin kake yi yana cewa kai soja ne ko dan sanda sai aka saka kowa ne kai baka da uzuri in dai mutum ya faɗi la ilaha illallah wallahi rabu da shi akwai mummunan haɗari wallahi ana so a nuna maka girman la ilaha illallah ne akwai hadisai ga sunan sun zo daga je ka karanta kitabut tauri da malam Muhammad ibn abdullahi Imam la ilaha illallah za Allah yace da ba a rubuta ta a dan takarda haka sai a sanya a mizani sai a dauki halittun sama da ƙasa da abubuwan da ke cikin su ka a dora a tafin mizani daya wannan fallan takarda na la ilaha illallah zai rinjayi sauran wata rana cikin annabawa annabi nuhu ne yace wa Allah ka ba wani zikiri ko annabi Musa ba ni zikirin da yafi kowanne sai Allah yace ka ce la ilaha illallah ta ce la ilaha illallah gaba gari ce ba muna faɗi kowa ma ya iya ta shine sai Allah maraukakin sarki nuna mishi darajar la ilaha illallah saboda haka jama'a ku kiyaye duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah to wallahi sin fire on him dage wuta akan shi wallahi ya fi ƙarfinka yanzu kayan Allah ne iyakar magana kenan ba wani sharhi fas ne kai waye ko waye kai in ya faɗi la ilaha illallah to shi kenan idan ya yi wani abu wanda yake doka ta hukunta shi sai an kama shi a hannu an tsai mai da dokar an faɗa mushi cewa a dokar Allah don dokar Allah ce kawai take halatta jini duk wata doka ta halatta jini ƙarya ne to a ce mushi a dokar Allah abin da kai ga abin da Allah ya ce shi ga jama'a a lokutan baya har yanzu ma ka kaje ɗalibai za ku ga suna zuwa kotu a Makka ko Madina ka je ka yadda ake shari'ar Allah wallahi tallahi za sai ka ji kana tsaman kana najeriya alƙali ne zai zo wallahi zai faɗi magana yana kuka yana jan aya ko yana jan hadisi yana kuka ba yana shakka ba ne amma tsoron da yake yi ko ya yi kuskure ta wani wurin bai sani ba ma'ana kukan da yake yana tausaya wa shi ne yanzu shi ne zai zartarwa da wani hukuncin kisa a lokacin jama'a shekara sha biyar sha bakwai a jidda da yake a fili ake execution har kallo muke zuwa yi a fili za a biya a kudin da kan mutum kawai larabawan kawai ya to yana wasa da takobi ta baya kawai ya filla kan shi su larabawan kawai ne sun saba kisan banza ma balle an ce shari'a ce ta ce amma alƙalin shi da ya hukuncin ba kuka yake yi a nan ne za ka ga mumine bayan allah wani ya zo da kuɗi a buhu zai fito da su wane ya kashe uwar ga shi shari'a ta ce a kashe shi sai ka ji ya zo wurin wanda aka kashe uwar yana roƙon shi kai eh miliyan nawa kake so ga kuɗi mu baka a fanshi wuyan wannan bawan Allah ka yafe mishi sai ka ji wani ya ce sam yadda uwa ta kashe ta shi ma sai an kashe shi shi yasa in Allah ya taimake ka ka dan shiga waɗannan kasashen ka taɓa ganin shari'ar Allah amma mu kan nan sai dai labarin ne sai dai labarin eh na a ba dalili bane ku Allah san ke kiyaye to jama'a kun ji wannan hadisi man mata ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة duk bawan da ya faɗi la ilaha illallah sannan ya mutu akan haka to sai ya shiga aljanna ko mutu sai ne Abu zarri ne ce wa in zana wa in saraka ko da yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in sarak annabi ya ce ko da yayi zina yayi sata qultu wa in zana wa in sarak ya manzon Allah ko da mutumin nan yayi zina yayi sata qala wa in zana wa in sarak annabi ya ce ko yayi zina yayi sata salasan su uku annabi ya maimaita summa qala sun rabi'a annabi sai ya ce ala rahmi an fi abi zarri ko da hancin abu zarri zai gogu da ƙasa domin wato su larabawa jama'a asali kamar sakwata ne kun san sakwata ba sa zagi irin yadda kanawa da zage-zage suke yi sai dai ɓaci an fahimta sai dai a ɓace ka to larabawa ma haka suke sai dai ɓaci ba larabe bayi da zagi ɗan laraba ba sa irin wannan sai dai ce Allah goga hancinka a ƙasa Allah gutsire Allah gutsura hancinka Allah ya kunnanka Allah ya sa ka zama kurma to haka laraba suke irin wannan to anan ka dubi hancin ka aka goga shi a ƙasa <laughs> to to to a wurin larabawa wannan magana ce shine sai ce a mai an fi abu zarri ko hancin abu zarri zai gogo a ƙasa to wannan mutumin sai ya shiga aljanna ne kawai suka fassara da Hausa Abu ko ba ka so mutumin nan ya shiga aljanna sai ya shiga Kala Abu Dharr mai riwaya ce fa da Abu da Abu Dharr ji manzon Allah ya faɗi magana kuma ya tsaya a ta na ja ya ja na ja ya sai Abu shi ma ya fito mai kurewa cewa wa in rajima an fa Abu Dharr wa in rajima an fa Abu ko da hancin Abu zai guji kasa ma'ana sai mutumin ma'ana ko naki ba yadda na iya san mutumin da ya shiga aljanna haka abin yake saboda ita aljanna kayan Allah ce kuma Allah maɗaukakin sarki ya ka'idanta cewa duk wanda ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna dan haka kai ko kai wata fatawa ko ka ki ko ka rubuta ko ka yi wa'azi duk abin da ka faɗi tun da Allah ya riga ya ce wanda duk ya mutu da la ilaha illallah zai shiga aljanna ko to Allah ba zai compromise fatawa ka ba zai karɓi ka ya saki tashi ba ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan hadisin shine dai muka ainihin abin nan insha Allah ta'ala za mu zo za mu tashi karatu a gobe za mu ga karatun za a tashi daidai da zai ce babu tahrimi qatlil kafiri Ba أن قال لا إله إلا الله باب da ke bayani akan haramcin kashe kafiri bayan ya faɗi la ilaha yanzu fa ba musulmi ba wanda da ba ka san shi musulmi ne A'a, wannan kana da yakinin kafiri ne gashi ka zo za ka shi sai ce la ilaha illallah a wannan munasabar ce nake gaya muku labarin da iyayenmu ne suka faɗa mana lokacin mu muna ƙanana abin ya faru a gidanan akan kwanan randa ta muciya Inyamuri ne suka je suka same shi za su kashe shi lokacin da ake yakin inyamurai ya dafa teban shi da miya zai ci suka shiga suka ce to ka ci tebanka ka koshi sannan mu kashe ka <laughs> yana gashi sun rike abin kisa wani la ilaha illallah ni musulmi ne suka ce a ba komai ka ci ka tukuna wannan waɗanda suka kashe ne ne suka gaya mini <laughs> ya gama cin teba shi tsaf suka kudin shi a cikin katifa yana la ilaha illallah ni musulmi ne la ilaha illallah suka ce a ina ba su karba ba suka kona shi a cikin ɗakin da katifar wallahi waɗanda suka yi kisan su suka ga mana iya mu a nan mutiya jahilci ne jahilci ne wallahi tallahi haramun ne in mutum ya faɗi la ilaha illa wallahi ka rabu da shi ba ruwanka kuma magana ta tsari ba ma abin da ya haɗa ka da shi rashin la ilaha illallah yanzu ya faɗe ta wallahi shi kenan Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu sai da ka jama'a a yi san insha Allah idan Allah maɗaukacin sarki ya kai mu gobe za a ci gaba da karatu nan insha Allah don na wa alaikum na na na'am na'am ba komai idan azumin kafara ya zo da wani wuri wanda an hana yin azumi sai mutum ya ɗage shi kamar ranar sallah tun da ranar sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya haramta yin azumi shi kuma kai ka zo ka fara to ya zo na gitta da ranar sallah sai ka tsallake insha Allah idan babbar sallah ce wanda yake akwai ranaku waɗanda an haramta yin ainihin azumi a ciki saboda misali kai kayi layya ko kuma kayi hadaya a wurin aikin hajji duk sai ka tsallake kamar bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu bayan sallah da kwana uku Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah